watanni kusan biyar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da hakar fetur a Kalmoni da ke iyakokin jihohin Bauchi da Gombe a arewa maso gabashin Najeriya. Shugaban ƙasar ya sake kaddamar da hakar man a karamar hukumar Obi da ke cikin jihar Nasarawa. Wannan yasa an fara hakar fetur kin wanda shine abu mafi daraja da kasar ke da shi a wurare biyu a arewacin ƙasar. Yayin da mutane yankin ke murna game da hako mai a arewacin ƙasar, wasu fargaba suke da abin da ya faru da yankin Neja Delta mai albarkatun mai da gurɓata muhalli da ayyukan masu fasa bututun mai ya faru a arewacin kasar. Malam Lawan Ahmed dan asalin yankin arewacin Najeriya ko mamba a kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar. Dole mu ji fargaba misalai ga dukkan inda aka ce man fetur ya fita za ga wasu fitintunu da wasu tashin hankali suna biyowa. Lallai abin farin ciki ne amma kuma abin yana tare da hadari. To hadarin yakan zo ne in aka buɗe kofa an ce sai bango ya tsage ka gare ke samun wurin shiga ai shi ma ka'idan man fetur duk inda aka haƙo shi sai an samu wannan matsala hukuma ta kafa hukuma na musamman akan wannan tunda aka kaddamar da aikin hako mai daga arewa maso gabashin Najeriya ne dai yan yankin suka fara murnar cewa wannan wata dama ce ta bunƙasa tattalin arziki yankin da ma ƙasar baki ɗaya sai dai malam Ibrahim Saraji na ganin samar da daidaito tsakanin al'ummomin yankin da shugabannin zai taimaka wajen kawar da duk wata fargaba da mutane mutanen arewa ke da. Na yi zaman da asalin man fetur din yake a Najeriya kudancin Najeriya. Abin da yake za a samu daidaito ga duk inda aka samu irin wannan abu ya zama dai da shugabannin da talakawan da suke iri wurin an samu daidaito a tsakani. Bangaren gurbata muhalli kuma daman dole in dai aka samu irin wannan harkar man fetur a wuri gurbatan muhalli yakan samuwa. Amma abin da za a yi a shafe mutane duk wani fargaba da wani gurbata shine a ce akwai wani tsari da za a yi da za a dinga biya biyan wannan mutane da suke nan yankin to insha Allah ko da tashin su aka yi su koma wani wuri ba za su ji ciwon wannan abu ba bayan shafe shekaru ana haƙar fetur a yankin Neja Delta mutanen wurin suka fara kokawa kan rashin amfana da alherin man da ake kokawa daga yankin nasu to sai dai yan arewacin Najeriya na ganin samarwa matasa aiki yi zai taimaka wajen kawar da duk wata fargaba da matasa ke da ita malam Sani wani yan arewacin Najeriya ne mazaunin Agadez wayanda ba sa aikin komai su ya kamata ina ganin a samu a wajen nan ina su kaga an yi maganin zaman banda da suke yi za a samu ci gaba na tattalin arzikin ƙasa da kuma rage wasu fitintunu da za su rika tasowa a gun na ba su da aikin yi. Malam Isiyaku Abdullahi cewa yayi ya kamata mutanen arewacin Najeriya su guji sakacin da ka iya sa su kin aiki saboda tunanin cewa an samu arzikin mai a garin su. Wannan abun alfahari ne abun farin ciki ne muna ganin wannan abun ci gaba ne abu ne wanda wannan gwamnatin gaskiya ta yi namijin kokari. Gaskiya hakika abun fargaba ne saboda shi man fetur kusan yana sawa a sakankanci a saki wasu abubuwa da mu muke amfani da shi musamman mu arewa an samu da noma da wasu abubuwa to kaga samun wannan ma za a iya sakar duwa wayannan abubuwan wannan abun fargaba ne masana dai na ganin abin da ya kamata arewacin najeriya ta yi shine ta sa mutanen da ake hako mai a wuraren su kafa kwamitin amintattu da za su rinka kula da yadda ake sarrafa kuɗin hamd mahmud murya amurka daga agadez jamhuriyar nijar